bismillah jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ne kamar kullum ta ku ce Nafisa ta saba gabatar muku da shirye-shirye to a yau ma dai zan ƙara magana in ƙara waiwaye akan bayanan nan da muka ta yi akan ciwon sanyi ciwon sanyi wato infection kenan a yau ma na ƙara zama don ƙara waiwaye akan bayanan da ne in ƙara kuma tisa su saboda ganin matsalolin kullum ƙara ƙaruwa yake kan watan ciwon infection ɗin nan abin ana dai faɗakarwa ana faɗakarwa amma mata kaman ba sa ɗauka kaman ba sa ɗaukan abubuwan da ake faɗa musu su ɗauka su yi amfani da shi saboda matsalolin me kuka ce kullum suna raguwa a'a kullum ƙaruwa suke saboda duk wa'inda muka muna zama da su muna fira haka ana labaran yanayin yadda rayuwa yake kasancewa to duka a cikin firarrakin da ake zaka ji wacce wacce ta ce wallahi ina da matsala kaza wallahi na ji fitsari fitsari ya fitowa wallahi in zan yi period ina ina jin ciwo kaza wallahi gabana yana mana raɗaɗi kaza wallahi tsaitsaye to wa'innan abubuwan duk kusan da na yi nazari akai na gane cewa ashe wasu ma basu ma san cewa wannan abubuwan da suke ji a tattare da su ba duk kusan wannan ciwon sanyi wato infection yake haddasawa wato shi ciwon sanyi ne yana da matsaloli da dama yau ina son yi dogon bayani akan ciwon infection ɗin za mu yi bayani akan shi ciwon sanyi shi kanshi sannan menene alamominsa wanda za ku gane cewa idan eh, lalle lalle ko wannan infection ne ke tattare da shi sannan kuma wace hanya ce take kawo wannan ma ciwon infection ne sannan idan lokaci ya ba mu dama zan yi magani bayani akan wace wani magani ne za mu sarrafa shi wanda za mu yi shi a kusa da mu wanda za mu magance shi hanya mafi kusa kuma mai sauki da farko dai kamar yadda na gaya muku wannan ciwon infection din yana haddasa matsala sosai sosai in ma kin yi aure in baki in kin yi aure yana haddasa miki matsala sosai tsakanin ki da mai gida idan baki aure ba kuma to ke kanki a jikin ki ba fa lafiya bane kika ƙara rashin lafiya ne to ya kamata a ce kowace mace ta san alamomin da wannan ciwon infection din yake faruwa sannan kuma wace hanya ce kuma idan yake haddasa wannan ciwon infection din to da farko zan ɗauka alamomin shi ciwon infection din nan kamar yadda dai na sha faɗi a shirye-shirye na na baya shi wato wannan ciwon infection alamar alamarsa da farko mace za ta lura da cewa gabanta yana yawan mata kaikayi yana yawan mata kaikayi wanda idan tana susa za ta rinka jin wani daɗi ne yana da tana jin daɗin wannan susar gaban nan nata da take yi kuma idan bata susa ba babu zaman lafiya ta ko ina za ta rinka susa kikir kikir kikir to na alama ce ta infection sannan alama shi na gaba akwai fitan farin ruwa ga shi farin ruwa ne kamar koko mai kauri da kuma wari yana fita da wari sosai wannan fitar ruwan shi ma wannan fitar ruwan mai kauri ko mara kauri amma dai za ku ji shi yana da wari to gaskiya wannan alama ce ta infection ba ta kama mutum sosai bayan wannan kuma akwai kuraje ƙuraje za ku ga sun fi so ko a gaba fi sha haka sun fi so zai iya yiwuwa ƙanana ne zai iya yiwuwa kuma manya ne duk dai alawa duk dai cikin biyu